malam ina so na yi aure na ce zan sa sayar da kadara ta domin na yi aure sai mamana ta ce ba ta yarda ba ko malam idan ban yi auren nan ba akwai matsala zan iya shiga mummunan hali malam yaya zan yi ka nema wani abu wato babanka ta baka shawara mai kyau idan ka sai da kadararka ta iwa kadarar nan za ta taimaka maka bayan auren shi aure ba wai sha'awa kaɗai ba ce nauyi ne fa ku sha'awa kawai kuke duba amma akwai nauyi in ka auro matan nan ciyar da ita shayar da ita tufatar da ita kawo mata kayan kwalliya kawo mata kayan tsafta kula da lafiyarta kula da iliminta ba ta gidan zama ba ta lokacin tattaunawa a kula da mutuncinta da na iyayenta duk ya dawo kanka kuma sannan ana tafiya kana, miji sai ka koma uba kana uba sai ka koma kaka don baka shirya zama miji ba to ka kana da matsala waye miji to miji shine mai gida mai mata wanda kullun sai ya ci da ita ko bishi bai ci ba kana nan sai ta samu ciki sai ka fara tanadi na abin da zaka ka aje ma cikin nan in ta haihu to yanzu kuma ga ɗan nan shi ma a bashi abinci a ba uwarsa ana na ana sai a sake samun wani cikin sai ka zama uba ka zama uba to nan bai shirya ba daga nan sai ya fara tsaki sai ga yana nema tura ta gidansu don kuma ya tura ta gidansu shi ma babanta yana da wata sai a zo a ta bashi haƙuri yana fushi ana cewa ya rike ta yana cewa zai koro ta saboda bai shirya ba so kafin ka zama miji sai ka tambaya wai waye miji waye ango yanzu wani da yana sa hula a gaban goshi yana yin aure sai mai da ita baya in ya ganka da hula a gaban goshi sai ce kana da aure in ka ce a ah, sai ce to in kai za ta dawo nan shi a zatansa sa hula a gaban goshi mu ga ba jikoki gare mu muna sa hula a gaban goshi a karɓar kaga ashe nan ba ba ne matsala ba su waye za su razana matasan a gaskiya za a gaya musu ai ai kada mutum ya shiga abu daga baya ya zo ya saki ko ya zo ya kori mace ko bai san nauyin ba ƙara a firgita shi ya shigo a firgice na kada ya saki jiki Allah shi kuma cikin rahamarsa zai kawo masa sauki in yayi saboda Allah amma kada ya ɗauka abu ne mai sauki nauyi ne aure nauyi ne shi sa malamai suka kasa masu yin auren zuwa kashi nawa zuwa kashi biyar akwai wanda wajibi ya aure akwai wanda haramun ya aure akwai wanda mustahabi ya aure akwai wanda makaruhi ya aure akwai wanda ja'izi ya aure kuma duk sun ba da misali waye wajibi sai ya aure wanda yake da karfin sha'awar da in bai aure ba zai iya lalata amma yana da 'yan sana'a sama daidaiciya sai je ya auren haka dai da dan bige-bige ana ci da ita ana bubbugawa a tafi a haka a kara addini da mutunci wanda kuma haramun ya aure in ya auren na farko bai da lafiyar da zai iya gamsar da matar na biyu bai da halin da zai iya ɗaukar nauyinta da haka ba zai iya ɗaukar nauyinta ba ba shi da ƙudura guda biyu ƙudura na ɗaukar nauyin matar ta ɓangaren tattalin arziki da ƙudura ta ɓangaren lafiyar jiki To wannan ya auri matar ai ga azabtar da ita zai cutar da ita zai kuma ƙarshe ma sai an kai gaban alkali an raba auren kaga wannan ba fa'ida yayi mustahabbi ya aure yana da hali yana da iko in ya auren zai ƙara masa kima zai kara masa daraja amma ko bai ba ba zai cutu ba an so ya aure ruhu ya aure yana neman ilimi yana karatu yana kula da iyayensa yana kaza in ya aure duk zai rage masa waɗannan wannan sai ya aure amma dai ba a ya ba ja'izi ya aure wanda eh in ya auren da ya duka dai da auren da rashin auren duk dai suna tafiya a rayuwarsa babu wani abu da zai cuci rashin yin auren kuma karuwarsa a cikin auren sai dai raya sunnar manzan Allah sallallahu alaihi to sai ya aure shi yasa za ku ga har littafi aka wallafa akan wasu mashahuran malamai da ba su aure ba amma an fahimci bakin sunna ce ta sa ba su auren ba ɗauke musu hankali neman ilimi da yaɗa shi yayi kamar shekul islam ibn taimiya bai aure ba kamar a imamun nawawi ya zama baban kowa kowane gida akwai Arba'u na hadis akwai riyadu salihin amma mai shi littafin bai aure ba al'imamun ɗabari mai jibgegen tafsirin na wajen mujalladi talatin da taƙiƙinsa har ya gama rayuwarsa a duniya da ya yi tarihin ɗabari mujalladai da yawa ya yi tafsirin ɗabari mujalladai da yawa amma har ya koma ga Allah bai aure ba a wata malama karima tana cikin masu ruwayan sahihul bukhari ta shekara tamanin a duniya sahihul bukharin nan daga cikin masu ruwaya ingantacce akwai nata malama ce amma ta koma ga Allah ba ta yi aure ba shine aka tattara su da ma wasu malamai da yawa abu gudda ya yi littafi mai suna al'ulama'ul uzzab allazina atharul ilma ala zawaj wasu malamai gwagware waɗanda suka fifita yin ilimi da yada ilimi akan su yi aure ku kaga ashe kenan dole sai an maka bayani dalla dalla an maka bita ta sati shida ko a karantar da kai mai aure in ba ka ba muna shiga da jahilci za a ta samun matsala a karantar da matar mai amarya mai cece mata aure in kin je gida mai zaki in an yi aure mai ake nufin an zama kenan wannan kwas din dole za mu ware shi yanzu muna nan muna tsara manhaja da Profesa Isa Yalwa zai zo maran Juma'a insha Allah. Muna tsara manhaja ta koyar da ma'aurata sati shida kafin su yi aure. Raka nan gaba ba za a ƙara baka mata ba sai ka zo da satifiket wanda muka yaye ka. Muka ba da shaida ka ci maki kaza. ana iya baka aure kamar da sauran sana'o'in ka shiga ana bukatan ka zo da certificate ɗinka to haka aure ne ake shiga da ka rayuwarka gaba ɗaya fa ta canza an kai aure sunanka ya canza da ya sunanka kafin kai aure bayan kai aure ya sunanka kaga tun da rayuwarka aure zai canza maka rayuwa ya canza maka suna ya canza maka kamanni ya canza maka komai to wajibi ka san me ka shiga ka ai wani mujamala ai maka wani boye boye sai ka shigo ka ce amma ni ba ku min bayani sosai ba wallahi bayani zai maka dalla dalla mu nuna maka falalarsa da fa'idarsa da hikimarsa da nauyinsa da haƙoƙin da zai hau kan kai aure da haƙoƙin ɗan da za a haifa maka ba za mu so kai ta haihuwa 'ya'ya kana zubar da su a kan titi suna bara ba sa zuwa makaranta ba sa karatun addini ba sa na zamani in an magana ka ce ku haihu ku yawa ku yawa na irin wannan yuyuyin annabi alaihi salatu wasalam zai ce mi yawan yuyuyu yawa yake so na tarbiya kwantiti da kwaliti su tafi gaba daya ga yawan ga karko amma yawan da ba karko da haihuwa yuyuyu bahaushe ya ce ƙara a baka ɗaya kwakwara to da haka ka lallashi babarka ka jawo hankalinta kuma abin da ya sa ku ga iyaye mata suna da kishi sai ka ga mutum yana wa baban sarowa yana wa babar sarowa kuma sai ka ga ya ɗebi kaji ya ji ya kaiwa yarinyar da zai aura amma tun da yake bai taɓa kaiwa za ka kaiwa mace dubu ashirin tare na amma ka ba babaka dubu biyar wallahi ta sama albarka ka sai kaji biyar ka kai ta ce sun yi kaɗan ƙabarta an kawo mata goma ka sai ka zaɗe ka kawai babaka ta kwana tana samun albarka wani yake gaya mun yace sun je aikin hajji da iyayensu da matansu suka sha wahala aikin hajjin nan sosai ƙarshe dai suka taho jidda suka je suka kama hotel dare ya yi, suka tafi nemo abinci suka aje iyayensu a ɗaki suka ta aje matansu a ɗaki suka tafi suka dinga nema lokacin duk ba a dawo ba an bubuɗe wajen abinci da kyar suka yi tafiyan kilomotoci da yawa suka ɗan samu musu ɗan ruwa da ɗan lemo da ɗan kaza da ɗan kaza sai ɗan suna tafiya sai ya ce bari ka ga bambancin uwa da mata da suka yi suka kwankwasa wa matan suka miƙa musu wannan dan abin da kuka samo kenan iya hautu wannan ya zai ishe mu suka dan yi surutun suka karba suka shiga ɗaki suna zuwa suka kwankwasa wa suka ce suka ce yaran nan ku yi bacci ba a wannan daren kuka fita kuka yi ta wahala haka yace to kaga bambancin uwa da mata <laughs> su iyayen suna eh, kun wahala a wannan dare ku fita haka ku sha wahala sannan Allah ya muku albarka suka karba suna ta godiya waɗancan kuma sun karba suna cewa suna tsaki to kai ka yadda yanzu yadda mata suke zuwa su kori uwa a kori uwa ka auro irin waɗannan matan marasa tarbiyya da za su ce wa uwarka virus su ce ma uwarka corona su ce ma uwarka covid-19 su ce ma uwarka kaza sai an nemi antivirus an kawar da ita babaka matarka ta zo tana kin babaka tana koran babaka tana hana ka kyautata babaka irin wannan matar za ka auro to shi yasa uwa sai ta dage ta gan an sai da wannan abin an yi aure to fa dan abin da za a dogara da shi wajen kula da ita fa ya tafi wajen waccan yar amma baba ka ta san kana mata riko mai kyau kana kula da ita dan ka ce za ka yi aure ita za ta shige ga ta kawo matar sannan duk wanda yake da uwa zan ba shi wata formula ka yi haƙuri da ita amma za ta yi ma amfani in za ka yi aure kakka nemi matar sai ka zo ka samu babarka ka ce baba nemi mun mata zan ya aure ka ba ta ta nemo ba su gane ba ko? ta shi kenan in kai sa'a za ka samu ɗayan uku in kai mata haka ka ba ta daraja ka ba ta kima wata za ta ce a'a ka je ka nemo wani na yafe maka to in ka nemo sai ka gaya mata yan wacce ka nemo ta ji an saka ta a abin tun farko amma ka je ka kama neman aure ta ta'iwa ma ana zagin babaka a gurin ko waɗanda suke faɗa da babaka ne ko wanda suke gaba da babaka ko wanda bisan darajar babaka ba tun daga yau ma baka ma gaya mata kana yi ba kai ta kwashe kuɗinka kana kai wancan tun daga nan baba ta fara tsoronka ta fara tsoron yadda zaka kawo amma an kai haƙuri ka ce babu zaɓo mun kin dai san irin wacce nake so amma ki zaɓo mun za ka kasa ta a wani tunani za ta yi ta tunanin towa za ta samu ma wallahi sai ta ƙure akwatu za ta yi ta bincike 'ya'yan dangi ne 'ya'yan 'yan uwa ne wane ne wane ne kuma za ta duba kai ma yanayinka to wannan wacce uwa ta zaɓo ko kuma in kai ka zaɓo ka gabatar da ita ga babarka shine mataki na biyu in baka yadda babarka ta zaɓo ma ba to ka gabatar da ita ga babarka na samo mata kin ganta yan gidan wane wane ce kin yadda ci gaba da neman ta neman aurenta ka yi mata me ka bata daraja in baka yadda ta nemo maka ba to in ka nemo ka nemi shawararta ka nemi yardarta ka gaya mata yan wace ce kuma ka ce sai ta yadda za a ci gaba to anan za ta san cewa lalle ko ta an yi auren nan ba za ka karkata ga matarka ka zubar da wannan tsohuwar ba kuma ita ma matar in ta za ta san wannan tana da daraja ba wacce za ta zo ta rena uwarka kuma a ci gaba da zama ba ne wallahi waɗannan abubuwan duk na sun faru ne kuma suna faruwa shi yasa kakku yadda ku auro yaran da za su wulakanta iyayenku mata yawwa